to ni ba mahaifinka ba ce da raina shi da sai abin da kace a cikin gidan nan sannan ake yin shi fadi do ni fadi eh, eh. dana duka na idan ba haka ba idan ba haka ba me wallahi sai na karaira ya kai yanzu yanzu nan Ai, kalle! Kalle! Me kuma, me, me kuma taimaka? haka ta ce wannan duka na da na kace kuma ko ba ta da ta dawo nan zai da rage ni ai shiru kai ya tace wallahi dawo daga nan yanzu ke saboda tsabar rashin tausayi da rashin tsoron Allah ya fito sarari haka kurin kika sa yaran na kika rinka jibga to rashin kunya ne ƙarya ta ƙarya take wallahi dawo dawo daga nan ya haƙuri ka Jarin nan baya da kuka gaba zai iya tsayawa kan kafar sala dawo daga nan. Ta dai ba ta tsoro to bari ki gaya ni. Ka ki ga kaman wai iya duka iya nan. Ki tarkace yan komo tsanki na sake ki sake. Dawo daga nan. Dawo daga nan. Ka haƙuri za ka kalle. Haka kurin na auro na auro tsiya. dawo daga nan ɗan sai ta fita ta bar gidan nan wallahi idan ka to yan kayan ki ki zai fita na ga miki na sake ki uku wallahi bari da faru ruwan ki ne ki a jin ka dawo ba kun san ba da za mu ci akwai tsofaffi da iyayenmu a gurin kada mu je mu yawa don dakata ku jaye madalla jagwa ba wani abu jagwa za mu je gobe bari mu ba sar jewa. shige mu je kai kamana A'a, baushe, lafiya dai baushe na ga an sako ka a gaba, kaman ka aikata wani babban laifi? Ranka ya daɗe wannan gayan, wai duk gurin kashin garin da ya rasa inda zai je mana kashi sai ya shiga soran gidanmu idan ban da ba na so da karya doka da tuni na babbasa shi. kawai dai na samu da danna zuciyata na kawo shi na gurin ranka daidai. A wannan kai daidai. da baka ɗauki duka a hannunka ba yanzu kai baushe tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah baushe saboda tsabar lalata irin taka a ce gododo da kai ka je ka samu zaure ka tokara musu kashi a ke nan. to ai ba laifinsa ne, wannan yaron shi ne haddasa komai domin kuwa shi ne ya zuba ungulu a cikin kunin da aka kawo baushe ya sha cikin sayar. ai na ce wanda yara ai biki nuna yara gaban ka Allah fa kenan fa ƙarya kike yi ƙaryar ki ta sha ƙarya wallahi Kai wannan laifi fa da baushe ya aikata ya aikata shi a cikin rahin sani yawwa kai kan da shi za ka yi ina ina jagwa jagwa wannan laifi da baushe ya aikata ya tokara ma kashi a cikin rahin sani kai hakuri shine kawai mafita ko ba haka bane haka ne eh kun hakura ko dan Allah dan Allah ku yafe mun kun ji to ba ku mutun da mai gari yayi magana mun riga ya riga ya wuce yau ba ku yi hakuri amma ina so in tabbatar maka da cewa kar in saki ganin kafan ka a kofar gidanmu a'a wannan kuma ai sai dai in hallaka ni za a yi amma wallahi ba zan iya haƙuri da ke ba. Ɗan dai wannan ga tun da ba abin nan. Ah kai jagwa kai jagwa kar ka jagula magana. Dole ko wallahi. kar ka da haƙuri jagwa. Na rantse Idan ka sake na ƙara ganin ka ko da ƙofar gidanmu ne suna yanke ma ƙafa. Jagwa shi ne kurin jagwa. Ai ka yi haƙuri shi ne mafita. Kai! aikin fada ya ba tafi da Allah ya ba tafi da wata gana, kai wannan bauchi